ولله رب العالمين والصلاه والسلام على الاكملان على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بيانك يا اخوان المسلمون ان يدعوا الله سبحانه وتعالى يقام من الكلمه يومنا المشايخ والمن المطر جرم صلى الله عليه وآله وسلم يومنا الشيطان الجود والجود عليكم البلاد الجزية يومنا المشايخ ووسن شفع الشيطان الجود تأشيرين منذ شعور أن متسرد المرأة wannan ɗaki babba a cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala jami a cikin ɗakin Allah wanda ke cikin yanzu lafiya tare da ku ɗan uwa mata domin gabatar da wa'azi na addinin musulmi wannan ma'azi ƙungiyar misalin sunan wanda ke ƙarƙashin jama'a da ke da a da ƙwamata sunan na yi shambaliya kuna da shi da shi a haifar da alkhairi Allah da wasu sarki ya amfani da mu da wannan aiki ya mana da da farki na gaya wannan mafi tsagwaye kamar yadda muka sani sati ke da. an gabatar da kwatankwashin wannan mafi masallacin juma'a na farko da jami'in جاء تعطيل لك الجمعة فأدبت جمع الصالحين وأنه كذلك شيء وأنه مؤمن والذي تبرر من الشيء شيء وقام عليه وما تقبل من مثلا المحاوية في فيها هذا البشير لو الله أكبر كيف أعرف ملائكة أعرف أعرف الإسماعيل mutum ya zo abin da ke ya amfani ya amfani duniya da lafiya kuma Allah ya ce hakan da zama wani na alkhairi da wani da samun ɗaukaka da yin zuwa wani ranar ta ta wani wani ta ce ne mai kyau domin

ta wannan malami shi ne mutuwa wacce kowane da cikin mutane na bin da na cikin ko ba ku wani da ta ya tuɓe ta ko ya ta ko kuma yi ta da aka kasar masu kenan mutuwa rigar kowa duk da kasancewa kuma duk da ɗakin nan na da zafin nan nata da yadda take yanke jin daɗi wannan mutuwa kuma suna iya zama mutuwa na daɗi da walwala يتم ذلك من حرق بلد عرادة العرب فكان المكتب يقول ان الرحيم المنصور ختام الامير وفي ذلك قيد الى رسول الله لو انتما مطوى ذات قرمطه مبوكي مشاكل مبوكي الدنيا يخش الله يفادى وجه الوقوفة لعذاب لتاشا مركز والذكرية التي تقوم لله إن شاء الله رب العالمين هنا قال الله التكبير والنعمة الله إذا كتب الله كتب هنا إذا كتب تمتوع تضمن الخير Allah ta yi mutuwa ya zama kuma gare ni waɗanda kuma suka ga ta ga yin mutuwa da ta kuma mummuni musamman iyayen da malaman da masoyan Allah ta kuma sarki da mutuwa da wata gara da ke gare Amin. Idan mutum ta zo Allah ta kuma sarki da Amin. Ba zan so ake bayani ba. Zan yi kawai na magana من أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 wadda ina tsammani ina kyautata zaton cewa wannan take kamar an kalli aya ce da take cewa kullu nafsin za'iqatul maut sai aka yi mata fassara mai yanci aya da take cewa kowane rai mai ɗanɗanar mutuwa ne wadda Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya ambace ta a wurare uku a cikin alkur'ani mai girma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cika da imani kamar yadda abul atahiya shi ma ya ɗauki wannan ma'anar ta aya yake cewa man nasu illa mayyitun wa ibn mayyit ta'ajjala hayyun minhum aw ta'ajjala huwa al-maut yabna al-maut wal ba'th ba'dahu فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا yake cewa waman nasu illa mayyitun wabnu mayyiti mutane ba kowa ba ne su face mamaci dan mamaci kowane mutum aka gani namiji ko mace to sunan shi mamaci sannan kuma wanda ya haife shi ma mamaci ne ka kawai ɗayan abu biyu ta'ajjala hayyun min humu au ta'ajjala ko dai wanda kike gani da rai an masa jinkiri ba yanzu zai mutu ba au ta'ajjala ko kuma an masa gaggawa yanzu zai mutu wanda ita ce ka'ida saboda haka sai ya ce huwal mautu ita ce mutuwa yadda mauti ya kai ɗanta bayan ta wal ba'su ba'dahu sannan za a tashi bayan an mutu sannan idan aka tashi fa min bayni wad'ufin mukhaffan wa musqalah a tsakanin waɗanda za a tayar akwai mukhaffan akwai wanda zai zo zai da nauyi jakasta ta ayyukan alkhairi buhunsa na ayyukan alkhairi zai da nauyi wa musqada akwai kuma wanda zai zo da nauyin alkhairi jakarsa da buhunsa za su zo a cike da ayyukan alkhairi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ba a wuri ɗaya ba fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya to Allah ya tsare na kasa abin da zan yi magana a kansa gida-gida abu na farko ne ake ce ma mutuwa abu na biyu sunayen mutuwa abinda ke nuna mahimmancinta abu na uku hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutuwa kuma ya sanya ta ta zama tare da kowa babu wanda zai tsallake ta abu na hudu ayoyi daga alkur'ani a takaice waɗanda suke batu akan mutuwa da kuma yadda suke nuna mana cewa kan mu ka shangaɗe kan mu shagala mu zama ko da yaushe muna tunata abu na biyar hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke mana batu akan mutuwa abu na shida maganganun magabata na ƙwarai waɗanda suke batu akan mutuwa da kuma tunatar da mu a game da ita sannan abu na ƙarshe na bakwai tuna mutuwa da kuma fa'idojin tunawa akwai matsaloli da suke da alaƙa da bayan mutuwa kasancewar mutuwa da abin da ke da alaƙa da ita wani fage ne wanda yake mai faɗi ba zai iya yiwuwa a ce a majalisi guda duk a tattauna waɗannan ba na bar matsalar tattaunawa a kan rayuwar kadari da ni'imar da za a samu a ciki ko kuma azaba da tambayar kadari har zuwa kuma tashin alkiyama ba zan yi batu a kan wannan ba insha Allah ta'ala abu na farko kamar yadda muka faɗi ne ake ce ma mutuwa da larabci suna ce mata mautun mutuwa kenan kusan kalmar bahaushe da ya ce mutuwa to daga larabci ya samo ta mautun mutuwa babban malamin luha ibn faris ahmad ibn faris rahmatullahi alaihi yana faɗa yana cewa da mimin ɗin da wawun ɗin da ta'un ɗin maut tushe ne na kalma ingantacce wanda asali idan balarabe ya ce mata ya mutu mautan to yana nufin zahabul kuwwati min ash-shay shine karfin abiyataci asali idan balarabe ya ce mata to yana nufin ai zahabat kuwwatuhu karfin abin ya tafi daga nan ne aka samar da wannan sunan na mutuwa a matsayin khilaful haya kishiyar rayuwa saboda rayuwa ƙarfi ce mutuwa kuma idan aka same ta to wannan ƙarfin na rayuwa ya tafi mutumin da da yake kada mutane a dambe ne ya kakkashe wasu sai sai a gan shi ta shift a ɗaga hannunsa hannun ya faɗi a ɗago kansa kansa ya faɗi da zai tsaya ba ba maganar ƙafafuwa ake ba sai an wanke shi sai an tsaftace shi sannan a sa masa likafani sannan a sa shi a inda za a je a masa sallah duk yi mishi ake yi wanda kila a rayuwarsa ba za a lissafa to ya yi dambe ko ya yi kokawa da ba a san adadin mutanen da za a iya taɓin adadinsu ba to shi yasa wannan sunan na almauti da larabci asalin ma'anarsa to ya dace da kuma ma'anar da aka bata eh, ana iya cewa a istilahi a hadisi hadisin muslim da al'imam muslim ya ruwaito shi da wasu malamai bayansa ma umar radiyallahu anhu yana faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akala min hadhihi ash-shajarati al-khabithati fala yaqrabanna masjidana duk wanda ya ci daga wannan bishiyar to kada ya kusanci masallacin mu fa in kuntum la budda akiliha to fa'anitu ha tsabahan idan kun ce dole sai kun ci tafarnuwa kuma ku je masallaci to fa'anitu ha tsabahan sai mai sun ce ku kashe ta ta hanyar dafa ta kashewa nan ba ana nufin a kashe tafarnuwa ba شين شاء الإمام النووي يكشوى معناه من أراد أكلها فليمت رائحتها بالصبر duk mutumin da yake son ya ci tafarnuwa to ya kashe ƙarfinta ƙarfin warinta ta hanyar dafawa a taƙaice dai yan uwa masu albarka kalmar almaut a larabci tana nufin zahabul kuwaci min shai, ƙarfin abu ya tafi to amma a wajen malamai al-imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa at-tazkiratu fi ahwal mauta wa umurin akhira. yana cewa abinda ake ce ma mutuwa in qita'u ta'alluq ar bil badn wa mifaraqatuhu abinda ake nufi da mutuwa shine rai ya rabu da jiki rai ya yanke daga jiki و بينهما سنن أشامة كنت تتقان جثي داعي وتبدل حال سنن متوى تشنج يلوي وانتقال من دار الى دار سنن شراكاتي ا ت م ت و ى بل ولدها جوى رغم ان اجل in mun ɗauki mutuwa mun mabbaka ta a ɗan adam a matsayinmu na ‘yan adam ɗin ita ce rai ya rabu da jiki kuma ya yanke a sha makance tsakanin rai da jiki sannan kuma a samu sauyi daga wani gida zuwa wani gida al'imam ibn al-qayyim yake cewa a duru salasin Allah ya sanya gidajen da ɗan adam zai yi rayuwa a cikinsu kala uku akwai darul duniya akwai darul barzakhi sannan akwai dawul akhirati akwai gida na duniya wadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙala fiha ta hayauna wa fiha ta mutuna wa minha tukhraju gidan duniya a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma dan adam ya rayu a ciki a nan kuma zai mutu sannan kuma daga nan Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a rufe shi a cikin ƙasar sun ma'amata fa akbarahu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa fa akbarahu kuma ya rufe shi ya sa shi a cikin kabin sannan sai gida na biyu ne darul barzakh gidan da ke tsakanin duniya da lahira wato kabari ce sannan sai gida na ƙarshe shine darul akhirah gidan lahira wanda kuma shine gidan tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace al-imam al-qurtubi ya ci gaba da bayani ya ce wa huwa min a'zamil masa'ib duniya tana kai mutuwa tana ɗaya daga cikin mafi girman musibu da Allah madaukakin sarki ya halitta sammahu Allah musibatan Allah da kansa ya kira mutuwa da musiba kamar yadda ya ce a cikin faɗinsa فأصابتكم مصيبة الموت في مصيبة تمتوا تشاكيكم يتي فالموت مصيبة فالموت هو المصيبة العظمى متوا إتتشي مطي جرم مصيبة والرزية الكبرى كما إتتشي جرباوة جرباوة وتتكوة زما ضبع وأعظم منه الغفلة عنه amma abin da ya fi musibar mutuwa girma to shi ne arabka ne ya zama ba a tunata. in ji al'imam al abin da kawai za a ce a cikin musibu ya fi mutuwa girma to shi ne manta mutuwa da rakana da kashen da ewa da shaginta ba ya zama ba a tuno to wannan rashin tunota din shi ne fitar zama musibar. sannan wa tankul amali lahu sannan da kin yin aiki don mutuwa wa inna fihi wahdahu da ibrata ita mutuwa ita kadai ta isa ta zama man mutum izina ta isa ta zama masa izina amma liman ya ga wanda ya tsama zai tsau izina sannan kuma wa fikratan liman tafakkar sannan mutuwa ta ishi mutum abin tunani in dai har zai yi tunani wannan magana al-imam al-qurtubi da ya faɗi a cikin littafin sa kenan at-tazkiratu bi ahwalil mauta wa umuril akhirah yan uwa in mun fahimta mutuwa wata aba ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ta da duk mutumin da ya zama mai rai kuma ba ana nufin idan ya gama rayuwar shi kenan ba a'a canji zai samu na wata rayuwa ya gama wannan rayuwar da aka kaddara masa ita yanzu sannan kuma zai tafi je wata rayuwa shi yasa malamai suka tabbatar da cewa imani da mutuwa wani yanki ne da ya fada ɓangarori guda biyu na imani yana fadawa bangaren alimani bil yawmil akhir imani da ranar lahira domin lahira ba za ta zo ba sai an mutu to ashe yadda da akwai mutuwa yadda ne da cewa akwai tashi akwai hisabi akwai sakamako ko aljanna ko wuta sannan na biyu imani da mutuwa imani ne da gaibi shi kuma imani da gaibi wani bangare ne daga cikin imani da Allah maɗaukakin sarki da kuma lahira da kuma ƙaddara sau da ka ashe yadda da akwai mutuwa wani ɓangare ne babba daga cikin imaninmu. in ko ya kasance wani ɓangare ne daga cikin imanin mu ashe ya waje da lokaci bayan lokaci a rika tunatar da mu a rika karantar da mu ababen da suke da alaƙa da mutuwan nan duk da cewa gayi nan muna gani yau ana mutuwa gobe ana yi jiya an yi shekaran jiya an yi matan mudawi wal mudawa wallazi jalabar dawa a saman baku matan mudawi mai ba magani likita ya mutu wal mudawa wanda ake bashi magani mara lafiya shi ya mutu wallazi jalaba dawa'a wanda ya je kawo maganin shi ma ya mutu to faman baqiya sai wa ya rage a shi kowa zai mutu saboda muhimmancin mutuwa hatta a wurin larabawa da ba su da addini a jahiliyya amma sun tabbatar da suna ganin ana mutuwa ɗaya daga cikin masu hudubobin su ana ruwaitowa kusa bin sa'ida tal iyadi yana faɗa a cikin hudubarsa kusa bin sa'ida tal iyadi eh, hatibi ne daga cikin ba masu huduba na larabawa kafin zuwan musulunci ya rasu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekaru goma akwai hudubarsa mashhuriya da malaman tarihi sun ɗauko ta malaman ajabi sun ɗauko ta suna ambatanta hudubarsa wacce take mai tsawo a cikin hudubar tasa yana cewa aina samudu wa ad wa aina al'ada wal ajdad wa aina al-fara'inatu shidad ya ma'ashara iyadi yake cewa wai ina iyaye ina babanni ina kakanni ina fir'aunoni waɗanda suka kasance masu tsananin ƙarfi da mulki sai ce ya ma'ashara iyadin mali aran nasa yadhabuna wa la yarji'una ahadu fa aqamu am turiku famani yace ya ku kabila ta ta banu iyad wai ne ina ta ganin mutane suna ta tafiya ba su dawowa sai in ga ana ta tafiya ba a dawowa wai shin waɗannan mutanen da suka tafi ba su dawo ba a rabin su a kamo wai sun yadda da shalle a matsayin mazaunin su sai suka yi zaman su a can am turiku salamu ko ko an tsale su ne sai suka yi tabbacin su shine su yi wasu baituta yake cewa fi zahidin al-awwalina min al-qurun lana basair lamma ra'aytu mawaridan lin-nasi ليس لها مصادر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضي الأصادر والأكادر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر يتشوى في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر يكفي وإن سكي تتفيا أشكل متى من قوم سكي تتباتر مصنع متوى والله لنا بصائر ya kamata mu zama muna da abin kula a game da su lamma ra'aitu mawaridan lil mauti laysa laha masadir ni na na ga wasu wurare da ake ta gangarawa na mutuwa amma kuma ba a dawowa mauri mutum ya gangara ya je ya ɗigo ruwa masdar ya ɗigo ruwan ya dawo akwai mauridi amma babu masdar شين سيتي أيقنت أني لا محالة حيث ساغ القوم سائر sai na tabbatar da cewa lallai inda mutanen nan suka kasance ni ma haka zan kasance to tun a wannan lokacin larabawa sun ba mutuwa sunaye da yawa ƙur'ani kuma da ya zo ya ambatan mana wasu daga ciki misali ita sunan mutuwa shi ita mutuwa almaut balarabe ya kira mutuwa da almaut shi ne sunanta wanda ya fi shahara ko kuma komai da shi muka yi magana kuma shi ƙur'ani ya kama sosai kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut alladhi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ba sunan al-maut mutuwa nan yazo sunan mutuwa na biyu al-wafa ba bahaushe yana cewa wani ya cika a cikin addu'a yakan ce Allah ya cika mana da alkhairi Allah ya sa cika da imani aka ba haushi ke addu'a ko الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذا يتوفون وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الوفاة متوى ثم الهلاك كلمة الهلاك إتما كلمة تمتوى منه ان هلك ليس له ولد وله اخ او اخت هلك مطوع اليقين كلمة اليقين كما سنة فائدا تد مطوع وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بك يوان كما لباتات تفسر اليقين اي حتى يأتيك الموت كي تبو تقبل جدنك هم توقته سنة هازم اللذات نيغوك فزندهك نساء انا داريا يمزي sai a koma ana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ce aksiru zikra hazilil lazzat al maut ku yawaita mai tuna mai rugu da jin daɗi wannan abin da ke rugu da jin daɗi shine mutuwa sannan suna na shida shine almanun almanun wannan ma kalma ce da alkur'ani ya zo da shi ya zo da ita am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun almanin mutuwa kamar yadda mawaki abu zu'aib al-hudani shi ma yake cewa amin al-manuni wa ghaibiha tatawajja'u والدهر ليس بمعتد من sannan suna na bakwai almaniya balarabi ya kira kalmar almaniya kamar yadda annabi sallama ya faɗa a cikin hadisin abdullahi ibn shikhir wanda za mu ambace shi nan gaba insha Allah ta'ala sannan abu bu'aidin al-hudali ya sake faɗin wannan kalmar yake cewa wa idan maliyatu anshabat azfaraha alkaita kulla tamimatin la tanfa idan mutuwa ta sanya maka kumbunanta to duk layar da zaka saba ba ta ma amfani ba kaga nan sai ka cire laya ka ce duk maganin da mutum zai sha ba zai masa amfani ba shine wani da hikima yake cewa inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana min ajli al insan ta'khir hatta idha mantahat ayyam rihlatihi hara tabib wa khanat al-aqaqir inna tabiba likita lahu ilmun yadullu bihi yana da ilmin da zai iya nuni da shi ya ce a sha magani kaza a yi allura irin kaza da shari'i daya in kana min ajlin insani ta akhiru idan ya kasance a lokacin mutum na mutuwarsa akwai jinkiri wato lokacin mutuwarsa da yi ba hatta idza hat ayyamu rihlatihi amma idan lokacin tafiyar mutum yayi wallahi harat sabilu likita rikicewa yake watanni ina jin uku da suka wuce na je asibiti gaida wani mara lafiya a gabana ya rasu yana cikin lokacin da na ƙara tabbatar da magana harar tsabiru wa khalatul aqatiyu mutumin nan ya rasu ciwon shuga yake da shi duk da zuciya shi take yi ce dabara ce wannan shi ni na da ta idan likita ya ga mutum yana wannan ya gani maganin gargajiya ne zai yi irin wannan ba likita ba yana dukkan zuciyarsa ya sa hannu biyu wai sirin ya dawo ya tafi harar tsadi likita zai rikice wa kula a ƙasiru duk magungunan da zai ba da sun yaudare shi in ya ba da magani domin a wanke sai ba da guda ƙara ciwo ne da ci a canza sunan mutuwa na gaba alhassi laraba suna ce ma mutuwa alhassi suna ce ma mutuwa annau kamar yadda suke cewa almautu naumatun kubra wannan mautatun suwa mutuwa ita bacci ne amma babba baccin da aka yi ba a farkawa a duniya sannan suna ce ma mutuwa A suku shi yasa matar abu talha radiyallahu anhu lokacin da ya rasu ummu sulai ta ce huwa askami min makan huwa askami min yanzu ya fi komai natsuwa sau daga ana kiran mutuwa da natsuwa sannan larabawa suna الحمام الحمام alhimam با ba hamamu ba غب رب عيش أخف منه الحمام ذل من يغلق الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام من يهم يسول الهوان عليه ما لجرهم بمجلس الإلام الحمام متوى sannan suna ce ma mutuwa assam assam wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah in sun je su ce ma manzo Allah sallama assamu alayk na na shi ta ce wa alaykum assam wa ghadiba Allah alaykum wa la'ana sannan suna ce ma mutuwa alhayy alhayy sannan suna ce mata arrada sannan suna ce mata a saqlu daga nan ne ake cewa sakilatka ummuka ina ma da mahaifiyarka ta yi wabinka kaga da bahaushe daga cin ma'anonin mutuwa wabi mutuwar yaro bai tasa ba musamman in haka ya yawaita sai a ce ai ita wabi take kamar agwagwa sannan balarabe yana kiran sunan yana kiran mutuwa da addahiya الداهية من ركت قلوة من تاية بحلقة من جبن بمتناني كما يدى لذيذ يكتشو وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تفسد منها الأناني يتشو كو أما متعني في مصيبة مطوعة تاشد تاشد mutu wannan idan ta zo ta sabu min hal'ananilu sai ka da saman yatsunsu sun zama shi yasa malamanmu mu suka sa daga cikin malaman mu na fiqh suka sa daga cikin alamatul maut akwai istigharul ananil ko al daga cikin alamomin gane mutum ya mutu to akwai kumbulan sai a ga sun zama ruwan kwai dan cikin suna tattauna wannan eh, a fa'ida ta a tabbatar da mutum ya mutu ba a je a rufe shi bai mutu al-imam a cikin al-majmu' sharh muhazzab ya ƙwanƙwasa bayani sosai a game da wannan cewa a tabbatar da mutum ya mutu kafin a je a rufe shi to waɗannan 'yan uwa su ne sunayen mutuwa guda goma sha shida me fa'idar waɗannan sunayen daga cin fa'idojinsu balarabe yana da ƙa'ida ita ce iza a azama shay'an aksara lahu asma'a balarabe idan ya girmama wani abu to sai ya ta masa sunaye duk abin da balarabe yake girmama shi kuma ake yake son ka ɗauke shi ke ɗauke shi da muhimmanci to sai sa masa sunaye da yawa shi yasa alƙur'ani ya ɗau wannan sala ƙur'ani ya zama yana da sunaye da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana da sunaye da yawa wannan ka'ida ce abu na biyu shine idan mun kalli waɗannan sunayen na mutuwa balarabe ya kalli abin da mutuwar take yi da a ce luga nake yi ba majalisi ne na wa'azi kaga kowace kalma ya kamata a ɗauke ta a yi bayanin kanta amma dai dukkaninsu suna fa'idantar da sifa ce ta wani hali da ake shiga na tashin hankali da damuwa a lokacin da aka ce mutuwa ta zo Allah ya sa mu cika da imani gaba ta uku yan uwa masu albarka ne ce ce hikimar mutuwa da Allah ta'ala ya halicci mutuwa ya sanya ta a tare da mu malaman suna da ka'ida suna cewa jami'u ahkamin lahi ta'ala mu'allala duk kunce-kuncen Allah to Allah yana yin su ne da dalili da hikima da manufa babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi halalin hikimati wanda babu hikima a cikinsa Allah ta'ala faɗa mana babbar hikima mafi girma yake allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halicci almauta sai fara gabatar da mutuwa wal hayata kuma ya halicci rayuwa liyadlilakum domin ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala waye zai fi ta aiki a cikin ku Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci rayuwa da mutuwa ya sanya za a rayuwa idan an rayu kuma sai ce wannan rayuwar ba matabbaciya ba ce akwai ƙarshenta shine mutuwa saboda haka wannan zai sa 'yan uwa a yarjejeniya wajen yin aiki wannan ita ce babbar fa'ida ta sanya mutuwa kada a zo a zauna a duniya a yanke kafa a'a a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah yana neman ahsanul a'mal ne ba al'amalul hasani ba aiki mafi kyau akhlasuhu wa aswahu كما الفضيل يتسع أحسنه أخلصه وأصوبه أيكم بأكي تنش أحسن وأمنا لأن لا يكي بكاتا شين ونبذي تتشرك بعد جادي وما سؤال بركة أبو نفرك شيني أن يكون أخلص الأعمال يكسر شيء أطيب إخلاصي أتي أيضا أن لا ba an yi bane don ta more ba an yi bane don a ba wani haushi ba don an yi bane don a nemi wani abu da ake samu a duniya a Allah ake nufi da aikin nan sannan kuma na biyu a fiyazuhu wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muwafaqa kenan da abin da maza su ne zo da shi to wannan ita ce yan uwa babbar hikima ta sanya mutuwa Allah yana son ya tantance waye zai yi aiki nagari waye kuma ba zai yi aiki na gari ba kamar yadda in sha Allah a gaba ta ƙarshe za mu ambaci fa'idoji guda goma na tuna mutuwa daga cikin hikimomin mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya nuna ma ɗan adam cewa shi ne iko shi ne iko ɗan adam shi ne Allah shi yake da sifa ta ƙudira sai ya sanya mutuwa mutum zai ya gama tsalle-tsallensa shi ya a can Allah murgin ce kullu nafsin za'iqatul maut a al'ankali sai ce summa ilaina turja'u kowane rai sai ya ɗanɗana mutuwa sannan kuma duk ku gama tsalle-tsallen ku za ku dawo wajen mu za a mai da ku wajen mu ko kun so ku kun ki wannan dalala ce da ke nuna kudura Allah subhanahu wa ta'ala wannan fa'ida duniya fa'idar take sannan daga cikin fa'idojin mutuwa ɗan uwa akwai a nuna mana cewa gidan duniyan nan ba gida ba ne na jin daɗi judilat ala kadirin wa anta turiduha fatwan min al’alami wal akdari wa mukallif al-ayyami bidda tibaiha mutaqallibun fi al-ma'i jazwa nari ba zai yiwu ba sai kina son a ce kawai ki samu rayuwar nan ta duniya ta zama miki ruwa mai daɗi ki sha ruwan daɗi ki more wannan ba zai yiwu ba judilat ala kadri shi sa a ayar a waje na biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kullu nafsin a al'anbiya sai ce wa nabluukum bishaddi wal khairi fitnatan sai ce ne wa ilaina kuma turja'u shi ma kowane rai sai ya ɗanɗani mutuwa kuma muna jaraba ku ne da alkhairi da sharri dukkaninsu a matsayin gwaji in kuma kuka gama to za ku dawo wajenmu za a dawo da ku wajenmu daga cikin fa'idoji daga cikin hikimomin mutuwa ‘yan uwa ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa ka'ida ta tagayyuri da inci ƙali daga hali zuwa hali ɗan adam yana son canji ɗan adam Allah ya ɗabi'antar da shi akan canji shi yasa ɗan adam baya son cin abinci iri ɗaya ko da yaushe ɗan adam baya son ya sa tufafi ɗaya iri ɗaya ko da yaushe yake son canji to sai Allah ta'ala a cikin hikimarsa sai sa hatta rayuwarsa sai ta zama tana da canji daga duniya sai ya tafi barzahu daga barzahu kuma ya tafi lahiya. sannan na ƙarshe uwa a cikin fa'idojin hikima akwai a cikin hikimomin mutuwa akwai a tashaffi da in mutum ya kalli an kuta wata tsiya a duniya daga ba inda za a iya ɗaukan mataki to da ya tuno akwai mutuwa sai ya ji wani sanyi a zuciyarsa haka ne ko ba haka ba in mutum ya ga ana ta ku a duniya Allah kuma wanda ya kasance mai juriya da haƙuri bai ɗau mataki ba saboda sunnar ta tadarruji da imhali zuciyar mutum ta tashi hankalin shi ya tashi sai kai sai ya tuno yana tunowa sai da zuciya shi ke sanyi dan uwa masu albarka ayoyin alkur'ani sun zo suna magana a kan mutuwa a wurare da yawa ga waɗancan dai ayoyin duk mun ambace su amma daga ciki Allah subhanahu wata'ala yana faɗi cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hasasatan hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أنا له الحكم وهو أسرع الحاسب وهو القاهر فوق عباده ألا شيء مرن جاي أكم باينسا شيء ثمر ويرسل عليكم حفظة ألا مدوك سنسكينا أيكمك دا ملائكو ما في أرنك أرايوه ذا أبن da أقيم yi akwai suke kula da ayyukan da kuke yi hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna har sai idan lokacin mutuwar ɗayan ku yayi to tawaffatu rusuluna manzannin mu da nake aikowa su a karɓi ransa tawaffatu sai su karɓi ransa wa hum la yufarrituna ba su sakaci ba su sakaci ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق daga nan kuma za a mai da su zuwa ga ubangijinsu majibincin al'amarinsu wanda ya kasance na gaskiya ala ku saurara lahul hukmu hukunci na Allah ne wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah shine mai gaggawa mafi gaggawa yin hisabi yanzu yanzu nan za a yi wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab wannan ayar tana cikin ayoyi mafiya girma a cikin alkur'ani da suke tabbatar da mutuwa sannan yan uwa Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana ya tafi makafarai kai fa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ya za ku kafirce ma Allah ku bitile masa alhali da can baku. ku matattu ne ba samammu bane ku rasassu ne ku Allah ya samar da ku sannan kuma Allah madaukakin sarki sai ya samar da ku ya rayar da ku sannan kuma karshe zai zo ya sake karɓar rayukan ku ya kashe ku sannan kuma zai sake tayar da ku domin ya muku hisabi sannan kuma gare shi ake mai da ku Allah subhanahu wa ta'ala yana kalubalantar ɗan adam gabaki ɗaya ɗan adam yana cewa falaula idza balagatil hulquma ko likitoci da sauran masu ba da magani da dangi me yasa idan rai ya kawo makoshi hmm? wa antum huna idan tanzurun alhaji a lokacin kuna kallon kuna kallon yadda rai yake rawa ya kai ya komo mutum yana shaƙewa ana ba shi ruwa bakin shi ya datse wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mala'ikunmu a wannan lokacin sun fi kusa da shi sannan mu mun fi kusa da shi da iliminmu da ikon in ji Allah subhanahu wa ta'ala walakin la tusiru sai dai ba ku gani ba ku ganin mala'ikun فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فماذا إن كن كسن شيء ما سكون إن كن كسن شيء كما بدا أداو لكو أتاكا مكو أيكم لكو كأيك تابا ماذا بدا كو أعشي شيء وخنا مم أيرا صبا إن كنتم صادقين إن كنا بجسيا waɗannan ayoyin ‘yan uwa suna cin ayoyi masu ƙwanƙwasa zukata waɗanda suke jawo hankali suke gargaɗi akan cewa mutum ya shiga taitayin sai tabbatar da cewa wannan halittar ta Allah subhanahu wata'ala mutuwa tana nan tana jiransa ko yanzu ko an jima ko gobe ko jibi ko gata ko nan da shekaru sai ta zo annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wata rana abdullahi dan mas'ud ya ce manzon Allah su sama ya mana zane so kwana خط خطا مربعا مزوسو مي إيه؟ مانا زاني فوقنا مي كونوني هدو وخط خطا في الوسط كما نسمى كل إيه؟ جمال أسكية ومن أباكر خارجا منه أو جنسا وخط خططا صغارا ثم كما نسمى كل إساء إيه؟ وسلايكا إن كمانا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه زواج ولن يؤتي أسكية ومن فوقنا بل ta ɓangarensa wa ƙala sai ce hazan insan wannan shine ɗan adam wa haza ajaluhu muhitun bi wannan kuma shi ne ajalinsa na mutuwa ya jiwaye shi aw qad ahata bihi ko kuma ya jiwaye shi dai wa haza alladhi huwa khariju kharijun anhu sannan wannan da yake waje kuma burin sa ke buri na waje mutuwa ta jiwaye mutu ita ce a tsakiyarsa ta masa akwati وهذه الخطط السراء والأعراض sannan su kuma ƙananan waɗannan layukan da mazan sama ya ja to su ne ababen da za su rika bijiro masa na dalilan ya mutu fa in akhta'ahu hadha la hadha idan wancan ya kuskure shi wancan sanadin na mutuwa bai same shi ba to tabbas ya same shi ya cakko shi ya kamo shi daga ba yadda za a yi dan adam ya mutu ya gudun mutuwa al-imam bukhari ya fitar da wannan hadisi ibn hajar ya go sharhi shi yace wal hakim anna man lam yakun bi sababi mata bil ajali abinda hadisin nan ke karantarwa duk wanda da ya mutu ta sanadiyar wani abu ba to zai cika lokacinsa sai ya mutu in ba abin da ya kashe mutum da ya haɗari ba wani bai harbe shi ba ba a ba shi guba ya sha ba mutane suna cin sabubban mutuwa aiko da sauran bai yi ciwo ba to zai cika lokacinsa kawai sai a ce ya mutu wani na kiran san ba ya rasu wani na hudu ba ya rasu wani a gidan tace ya wani yana gidan kariyar ya rasu wani ya ɗau giya ya kurɓa ta shaƙare shi ya mutu عبد الله بن الشيخي رضي الله عنه كما يبدأ أنسى مطرف يرويته رواية عن الإمام الترمذي أن صلى الله مصيبة ابن آدم من أدم أنبض مثال لسا وإلى جلده تسع وتسعون منية أجيطا سأقيم توائي إذا فإن ترى إن أخطأت في المنايا وقعت الحرم حتى يموت حديثي لحسن إذن idan waɗannan nau'ukan mutuwar da Allah ya sa su sun gewaye shi guda casa'in da tara ba su zama sanadiyyar mutuwarsa ba to shi kenan sai ya tsufa sai ya mutu akwai na uku abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma ya ce wata rana na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo wajensa sai ya masa sallama sai ce ya manzan Allah waye a cikin mummune yake sai manzo su ne ce ahsanuhum khuluqan wanda ya fi kakaf a cikin masu imani shine wanda ya fi kyawawan hali sai ya sake tambaya sai ce fa ayyul mu'minina aqyasu to a cikin mutane waye fa kai kun hankali da basira qala aqsawhum lil maut dhikran manzo su ne ce shine wanda ya tuna mutuwa wanda ya fi kowa hankali da basira da hangen nesa shine wanda ya tuna mutuwa sannan wa ahsanuhum lima ba'adahu isti'dadan sannan kuma wanda yafi kyautata tanadin mutuwa da abin da zai biyo bayanta kuma isan akiyas wannan su ne masu hankali su ne masu basira su ne masu lafiyayyen tunani wannan hadisi al-imam ibn majah ya rawaito shi da sanadi hasan al-imam at-tabarani ya rawaito shi a cikin al-awsat waɗannan hadisai yan uwa su ma suna jawo hankalinmu mu sanya mutuwan nan ta zama a gaban mu kore yaushe mu rika tunata magabata wata rana safiya binta huyai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa wata mata ta kawo kuka cewa ita kasasshiyar zuciya take da ita ta kawo kuka wajen na Aisha kamar yadda al-Imam Ibn Abdul ya rawaito a cikin littafin sa Zikrul Maut ta ce ma na Aisha zuciya ta ke kaba da tausayi sai ta ce mata aksiri zikirar mauti ya rika kalbuki ke ki rika tuna mutuwa zuciyarki za ta taushi kun ga wannan ma fa'ida ce daga cikin abin da zai sa zuciyarki ta zama mai taushi ba za ki zama kina aikata abin da ya zama mummuna da kishi yake ba da makwabtanki wasu ma abin ya kai na 'ya'ya babu tausayi zuciya ta ke ƙashe ta bushe ana wa’azi mutum ya ji kamar ana kaɗa garaya kuma yana cin ƙasa wa tulkan to ki riƙa tuna mutuwa al’imam al-hassan al-basari rahmatullahi alaihi yana cewa fa ba duniya mutuwa ta tuna ba duniya asiri falam ya tuk li zi muddin farha mutuwa ba ta bar mutum da yake da hankali wani farin cikin da zai alfaharin da shi ba in mutum zai yi farin ciki to farin ciki ne amma ya san farin cikin nan na da iyaka ba farin cikin da zai sa shi alfahari ba na umar bin abdul aziz khalifa daga cikin khalifofin bani umayya kuma mai adalci yakan tara malaman fiqh da daddare sai su zauna sai ce kawai abin da muke so shine mu ta tuna mutuwa ai ta jawo ayoyi da hadisai wanda suke bayani akan mutuwa da lahira su tabbata kai ka ce an aje gawa ce a gabansu za su mata sallah ibrahim ibn yazid rahmatullahi alaihi ɗaya daga cin tabi'ai yana cewa ababe guda biyu sun yanke min daɗin duniya abu na farko shine tuna mutuwa da kuma tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala bayan mutuwa sayyiduna umar bin abdul aziz ya saki ya ce ma an basa ɗaya daga cikin tabi'ai aksir zikr al-maut ka yawaita tuna mutuwa fa in kunta wasi al-aish dayyaqahu alayka idan kana da yalwa a duniya ko yana tafiya daidai a rayuwarka to za ka fahimci zai kuntata maka wannan za ka fahimci cewa ba bai kamata ka shagalta da wannan ba wa in kunta bai dayyaqahu wasa'ahu alayka in kuma Allah ya ta samun ka to in ka tuna duniya sai ka fahimci ah to kai da za ka tafi zuwa ga waje mai yanuwa wajen samu kuma matabbaci abin da ba zai kare ba yan uwa masu albarka fa'idojin tuna mutuwa zan ambaci fa'idoci guda goma dukkanin su iskin su aka yi ba sai na kawo nasosinsu ba abu na farko annahu yuzakkirul ahira mutuwa tana tuna ma mutum lahira إذ هو من موازين الإيمان بها دومن متوى تنا قيدة جسم أبا بند تكتيلة متوى زميا يدد سودو من يدد لاهرة إذا متوى تيوى إيمان لاهرة الإيمان باليوم الآخر بارك لي بل إذا من الإيمان كما يدد تبت أتشن حديث جبريل حديث جبريل يسأل والنبي يجيبه حديثي نبي أشمل الأربعون النومية قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإيه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمان دلاهرة ذا يبدو ذا أي متون إيمان دلاه كما يتشبه ذا متوها shi شيساء الدهريون أيضا ba ke bi da lahira ba wanda su a wajen su masu cewa idan mutum ya mutu a najeriya zai koma ya tafi wata ƙasa ya zaɓi irin rayuwar da yake son yayi da halittar da yake son yayi ya ci gaba da rayuwar shi a can saboda hauka to imani tuna mutuwa yan uwa na tana ma mutum lahira na biyu yulayyin alqalb tuna mutuwa na sa zuciyar mutum ta laushi shi yasa za ku ga malamanmu na abiqaq ko arraqa'iq babban abin da suke tuna mana su sa zukatun musalautarsa babu kamar mutuwa duk malamanmu na sunna da suka rubuta littafan sunna irin su sahihul bukhari sahihul muslim sunan abi dawud har zuwa har zuwa har zuwa akwai kitabun riqaq ko kitabun raqa'iq banda kuma wanda mu suka ware kitabun zuhud irin su na alwaci ibn al-jarrah irin su ibn al-mubarak irin su al-imamu ahmad da sauran malamai da suka rubuta littafai az-zuhud irin su al-khatib al-baghdadi to duka suna batu akan mutuwa tuna mutuwa na sa zuciyar mutum ke laushi sannan kuma gashi ya tabbata asarin na na Aisha radiyallahu anha da wannan matar ta zo ta kawo mata kuka cewa zuciyarta ta bushe in ana wa'azi ba ta je suke ki rika tana mutuwa ki rika sa mutuwa a gaban ki ki rika ji kamar yanzu za ki mutu abu na uku annabi yukhawwifu zalim tuna mutuwa na sa mai zalunci ya tsorata mutuwa na sa mai zalunci ya tsorata shi ya sa mutum zai yi mamakin gafalar waɗannan mutanen da suka koma daji suka ɗau makami suke sace mutane suke kashe su kuma suke ikirari cewa su jinin mutum a wajen su bai fi jinin sauro daraja ba a daidai ɗan adam ya ce wannan magana yana ikirari yana cewa shi jinin ɗan adam a wajensa bai fi jinin sauro daraja ba mutum zai yi mamaki anya anya waɗannan mutane ɗan adam ne ma wai na hudu annan yusabbin mazlum tuna mutuwa na lallata da jurar da da haƙurantar da mutumin da aka zalunta kamar yadda muka faɗi a baya in mutum aka zalunci shi ya ba wata ƙofa sai ya tuno da akwai mutuwa kuma in an mutum nan akwai tashi to sai ya ji taushi a zuciyarsa sai ya ji zuciyar shi ta masa na ya samu natsuwa ta tabbatar da ba iyakar ƙarshe ba ba iyakar inda za a tsaya ba ke sannan na biyar annahu yuslihu al-ahwala wa yukassiru al-a'mal as-salihah tunda mutuwa na canza halin mutum daga lalacewa zuwa nagarta daga ɓaci zuwa inganci sannan kuma ya sa mutum ya yawaita ayyukan alhayyar abu na shida annahu yaj'alu sahibahu muhafizan ala awqatihi tana mutuwa na sa ki kula da lokacinki ba za ki wasa da lokacinki ba ke da baki san ranar da za ki mutu ba ba mu tattauna akan me yasa ne hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya lullaba mutuwa ba ba mu santa ba ba wanda ya zanyo shi zai mutu wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ali in ji jahai ba wanda ya san abin da zai faru gobe da hikima Allah su da Allah ya bayyana mutuwa to biyan wannan wa'azin ma ba za a yi shi ba yi mana yanzu idan ne na san an jima zan mutu ina can ina ta istighfari ai ba zan yi komai ba sai to amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗoya mutuwa saboda ne saboda mu yawaita aiki kuma mu tsara lokacin mu mu yi amfani da wannan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana wanda ba mu san adadin sa ba sannan abu na bakwai annahu sababu musalahatil ibadi bainahum tuna mutuwa na sa ba za ki rike wata ba ba za ki riƙe wani a zuciyarki ba ba za ki gaba da wani ba za ki nemi sulhu sai nawa ake ba da labari cewa da wani da wani ɗazu ɗazun nan suka gama uwa kuturuwa hakamayya sai a ce ɗaya ya mutu kuma ba yadda zai yi mene shi ya musu sulhunta to in kika tuno da za ki mutu ni ma zan mutu shi ma ya tuno da zai mutu ita ma ta tuno da za ta mutu to ya za a mu zauna muna rukar junan mu a cikin zuciya mu da ba mu san lokacin da za a zo mu daina ganin wani ba a cikin mu sannan daga cikin fa'idojin fa'ida ta takwas yana cikin sababbin gudun duniya mutum ba zai zama duniyar nan ita ce a gabansa ba domin ya san zai mutu sai daga cikin magabata yana cewa zahittu fi duniya li arba'ati ashiya na guji duniya saboda abu hudu ya ce da sur'ati fana'iha saboda saurin tafiyar ta ta kare wa qillati ghana'iha sannan kuma sannan kuma saboda karancin wadatarwa ta ba za ta wadatar da saboda abin da zaki samu law anna libni adama wadiyin min zahabin da tara lahu ma salisan ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب da za a baki katon kogi na zinariya katon manya-manyan koguna guda biyu na zinariya to sai kin ce Allah kara min na uku ba abin da zai cika idan dan adam sai ɗaya. ya mutu kenan sannan wa hissati shuraka'iha sannan duk waɗanda suka yi tarayya wajen neman duniya sai ka gan su kaskantattu sannan wa kasrati ana'iha sannan duniyar nan gabaki ɗinta ba abin da ke ciki sai wahala yace waɗannan abubuwan guda hudu su ne suka sani na guji duniya tuna mutuwa za sa mutum kwata-kwata ya zama duniyar nan zai ɗauke ta a hannunsa take amma ba zai sa a zuciyar shi ba haka ake bukata masu imani ba sa sanya duniya a cikin zuciyarsu a hannunsa suke rike ta a hannun suke rike ta amma ba sa sa a zuciyarsu haka malam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi yake faɗa yace ka hali rasulina sallallahu alaihi wasallam kamar halin manzon mu sallallahu alaihi wasallam da duniya kamar sayyidina abubakar kamar sayyidina umar duniya ta neme su amma duka suka ce ne za ne da ki to tuna mutuwa na sa wannan shi yasa Sayyidina na umar yake shi shi abu uku ma yasa shi yake son zaman duniya kakaf abu na farko al'ilm أن أجالس أقواما ينتقون أطايب الكلام كما كما كما ينتقى أطايب التمر يتي إن زونا دا متاني ما أبو تائل من إن بسكي إيه تمتن شمغن دنو ما سدائي كما يبدأ أكي تمتن شبجن ومكي دائي أبو ما فرقو كينا سنن وأن أكادد الليل نعم الليل كينا سنن أفك أتاشي إنا إن سنن دين سنن sannan wa an ujahida fi sabilillah yace abu na uku in yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ce waɗannan abubuwan guda uku su ni suka sa da nake son duniya in zauna a ciki amma in ban da ukun nan to ba mu wata bukata a duniya abu na tara tuna mutuwa yana sa mutum ya kasance in Allah ya kuntata masa a rayuwa shi ya fahimci ya ji a rayuwarsa ai to ai ba yi da kunci shi ba zai mutu duk idan mutum ya tuno da wannan rayuwar da ake a najeriya abu kaza ya kulle ba daɗi ba daɗi uwa ki tuno da za a mutu da wanda ya sa aka shiga wahala in an san shi shi wanda ya zama sababin in an gane waye. ko an gane kiwaye da waye da waɗanda aka sa a ciki suke wayo wayo ɗin duka da baki ne za a mutu to shi rayuwar ba ta da wani abin da shi kuma tana da iyaka sannan kuma na biyu ubayyi wa aishan min an alai sannan shi kuma wanda aka yalwata masa shi kuma zai fahimci cewa ka cikin kunci yake fa duk wannan rayuwar da yake ciki katin gida sai kawai sai wata rana a zo a zaro gawar shi a fita da shi wani magini wani majini ana magana sai yake cewa aka zo ana magana ana fitar da wani gida duk an gama komai sai ce wannan lungu irin lungun shiga gidan nan da ake a wasu gidaje sai ce wannan lungun ai makabarta ba makara za ta iya fitowa ko sai kowa ya shiri sai wani yake cewa ba ku ne wannan tunanin lokacin da zai gina gidan shi lokacin da zaki sabon gida ko ne gidanki zai gina sabon gida kuna tuno da ranar da za a fito da gawa ɗaya daga cikinku ko kuma gawawacinku ta ina za a fito da wannan gawa za ku tuno da cewa wata rana ku kuka shiga amma fitowa da ku za a yi ga akwai wannan to idan mutum ya fahimci irin rayuwar da yake ciki ta jin daɗi to da ya tuno mutuwa sai ya fahimci cewa ashe rayuwa ce mai kunci ba rayuwa ba ce mai daɗi wannan kuma zai taimaka masa wajen tabbatar waɗancan fa'idojin da muka ambata fa'ida ta ƙarshe babbar fa'ida mutuwa zikirul mauti yuqassirul amal tuna mutuwa na sa mutum ya rage dogon buri ɗan adam ba a raba shi da buri amma abin da ake hanawa shi ne ne burin da zai mantar da mutum lahira ya sa ya miƙe ƙafa مش جمعه وده لزو زوج يأكلوا ويتمتعوا وللههم له أمل فسوف يعلمون وللههم الأمل هذا الأمل المبنون شين المهمل والذي سامكين الشمس هي لا لا تي فهو دبورة شبورة تي زائي كذا زائي كذا دقى 2023 يتنى 20 2027 هو باقى منه daga 2027 sai 2031 wai duk ana da plan ɗin wannan an shirya ya za a yi a ci gaba da mulki a ƙasa ya za a yi a tsara wannan ɗulul amali wani ne hujjumu da amali ne wannan to amma tana mutuwa na sa mutum ko da zai ba a ce ka a yi ba akwai tahqiqi akwai tsari a musulunci to amma tsarin nan ya kasance mutum yana yin sane kuma yana yana takawa wa amal kamashin fauka shauki an arbi shauki hazar ma yara mutum ya zama yana da buri amma burinsa ya zama yana tafiya ne a ban ƙasa kamar mutumin da aka cire masa takalmi kuma aka ce ya taka wajen da akwai kwadaje da kayoyi wa za a gamshe da takatsantsa to haka ake bukatar a yi dan uwa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa idan mutuwar mu ta zo mu cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana kurakuranmu Allah maɗaukacin sarki ya sa mu zama masu tuna mutuwan nan kuma tuna ta yi mana amfani Allah maɗaukacin sarki kai ya samu daga cikin gafilai Allah kai ya samu daga cikin waɗanda sun sanya amma suke aiki da sanin shi Allah maɗaukacin sarki ya sa mutuwan nan mu sa ta a gabanmu kuma ta zama sanadiyyar jaruwa halayenmu da canzawar yanayinmu da komawarmu mutanen kirki da yawaita ayyukan alkhairi Allah ya fi mana Allah ya ji kan magabatanmu tun daga magabatanmu na farko-farko har zuwa iyayenmu da kakanninmu da 'yan uwanmu da sauran malamanmu da majibinta al'amuranmu duk gabaki ɗaya Allah ya gafarta musu mu kuma